وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين mutanen annabi ibrahim sun yi nufin makirci gare shi na su ƙone shi sai muka ɓata makircinsu muka sanya su suka zama halakakku waɗanda aka rinjaya